dumlido muryar jama'a mita 99.5 zangon fm a wannan safiyar da shirin duba muke so mu yi ga matsalar nan ta karancin man fetur da dalilai da suka sake sababa shi a wannan karo wanda bakonmu da muka gayyato kamar isa tijjani tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta kasa nupeng kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta kasa nlc zai kasance bakon nama a wannan zauri sai dai kwamar ka ce mana mintuna kafin ka ƙara su masu eh. sauraro suna ta dako eh, ah, hakuri zan bayar saboda yanayin yanayin din ya ne no da dan mm. samu dan tsiko a hanya haka ne so yan ce mutane su yi hakuri da haka ne to eh, mafi yawanci masu sauraro dama sun san kai ba bako ba ne inda aka zo fage na tattaunawa kan matsala da ta shafi hada hadar man fetur mm. domin kai ma kana ciki a wannan karan kai tsaye matafi menene ya sake sababa wannan matsalar ne ta ƙara dawowa a iya ilimin ku da kuke ciki to jama'a assalamu alaikum da farko dai wannan magana abu ne ya gici ya kicinyewa mun zo mun yi magana mun ba da shawara an yi kaza an yi kaza ana nan dai gidan jiya abu ne ya dama kuma mun faɗa cewa babu wani abu da za a yi ya warware wannan sha'ani na wahalar mai face abu ɗaya tak wannan ku shi ne gyara matatunmu na mai su turo mana mai matatunmu suna aiki ga misali kaduna na aiki ta turo mai kano a yi lodi lokal a kano a yi a maiduguri a yi a jos a ko a ina to wannan shine zawarware amma duk wani abu da za a yi duk wani dabara duk wani turanci duk wani wayo duk wani gwalangwaso da za a yi kawai yaudara mutane ake ba abin da zai iya faruwa ba za a taɓa samun gyaran ba zai yiwu ba in dai ba a gyara refineries ba ba yanda za a wani abin ya daidaita dalili ku shine man nan zuwa ake a saya a kasuwar duniya kuma in an tashi zuwa saya ba saya ake da naira ba ana zuwa a saya ne da dala dalan nan kuma ah, ba ma tashin goron zabi ba ta ma tashin goron mikiya ta yadda ta wuce karfin tunanin mutane to saboda haka yaya za a yi ne a ce an je an siyo mai a international price na dollars kuma daga baya a zo a ce wai za a sayar da man da arha a nan gurin sai yi wahalar gaske duk da dai mutanenmu daga bangaren gwamnati akwai matsaloli akwai bangaren mutanen na nan kala-kalan abubuwa ga su nan mm, to amma kafin haka mm. ai an ga an samu sassauci mm. daga wancan karancin mai da aka fuskanta da wahalhalinsa dalilin gurbataccen mai da shi ma gwamnati ta ce an shigo da shi duk da dai kun shigo zauren kun ce akwai dai wata a ƙasa ba lallai iya wannan ne dalili ba to an ga sanji an samu dan sassauci to yanzu hmm. gwamnati ta ce hutu da aka yi hmm. shi ne ya janyo hutun sallah kenan hmm. shi ya janyo saboda takaita lodin man ya janyo aka ƙara samun wannan ƙarancin mai ku da kuke cikin gida da kuke yin hada-hadar abubuwan nan haka abin yake to yanzu kai in mutum ya ce da kai ai saboda hutun sallah ne yasa aka ƙara samun ƙarancin mai bai kamata ka dube shi ka ce da shi kar kai wasa da hankali na ba wato kana nufin cewa kamfani kamar nnpc wanda ta shekaru da dama tana wannan aikin ba za ta iya tsinkaya cewar idan an zo lokaci irin wannan wani abu zai iya faruwa ta yanda za a yi abin da zai ciki gibin wannan matsalar da za a iya samu din kafin a kai ba ko ko a sai an kai ne sai kuma a zo ana maganar kamar harkar kwana-kwana to yanzu an gama hutun sallan da kwana nawa me yake faruwa shi kuma ko shi har da dare muna hutun sallan shine nace a ka na wanda kake ciki kun ci gaba da yin dako dako bai tsaya ba sabanin yadda su gwamnati suka faɗa ko a lallai an samu wannan hutun din ba a ci gaba da yin wato kaji ko hmm. makitoci sun yi complain akan ba a biyan su kudin bridging hmm. wato dauko mai daga Lagos zuwa kano da ko kuma arewacin najeriya baki daya hmm. wannan magana da zan gaya maka yanzu ban gama bincike a kansa ba in na gama bincike na samu tartibin maganar to ni ba dan gifman ba ne amma a matsayina da dan gwagwarmaya ina da ruwa da tsaki maganar da muke samu labarin da muke samu shine cewa wato kudin da aka fitar domin a biya masu dakon mai an samu wasu you know jigajigai wanda suka kai sun je sun ba da kuɗi masu yawan gaske an ɗauki kuɗin an raba wa mutum hudu maimakon abin da za a ba akalla mutum ɗari biyu zuwa ɗari uku to kamar yadda na ga maka muna bincike ban tabbatar ba mm. muna nan muna bincike in abin nan haka ne to kaga ba karamin cutarwa suka yi mana ba domin in mutum hudu za su rike kudin abin da ya kamata a ba mutum biyu ko uku ya sauran mutum uku nan za su yi kaga dama fa yanda ake tafiyar da abin shine za ka je ka ɗauki mai ne ka biya transport in ka kawo kano wani sa'in riban sai ka yi ciko ma kafin ka sake koma kana jiran a kawo a biya transport ɗin ka sake yin ciko ka koma to tun ana zuwa mutane suna da jari ana zuwa ana cikon ana zuwa ana dawowa ana zuwa ana dawa to an kai matsayin da an tsaya cik an riga an cinye jarin da suke kuma suna jiran a biya su kudin claim din ya ki zuwa an zo kuma wani wanda yake ganin cewar ya kai ya isa ga abin da ya yi to in har haka ne mu ba za mu bari ba Allah ya san ba za mu bari ba me za a yi? a ta hanyar da za mu bi kaga yanzu babu ministan mai tunda shi a ce babu minista mai babban minista fa shugaban kasa eh, a a a a ai babban ministan ba shi yake tafiyar da harkokin man ba karamin ne dama hmm. yake riko to muna son mu ga in dai magana nan ya tabbata haka ne ina tabbatar maka da cewa sai mun kai ga shugaban kasa gaba da gaba sai mishi to ga abin da yake faruwa ga abin da ake yi domin a gwamnatin gwamnatinka domin wannan ba karamin fitina ba ne ba karamin tashin hankali ba ne magana nan da nake maka za bar ku je ku ga shugaban kasa me zai hana ai muna da hanyar da zamu gan shi muna da hanyar da zamu ganshi idan ba zuwa zan yi zuwa maulan a bani wani kwangila ko a bani rijiya mai ko wani abu a magana ce ta gyaran gwamnatinsa domin a yanzu maganan da muke yi masana'antu da suka rufe sakamakon wannan bala'i da ake ciki yanzu fa diesel fa lita ɗaya fa lita ɗaya naira ɗari bakwai ne lita ɗaya naira ɗari bakwai to gaya min wani mai masana'anta ne zai iya sayan mai diesel mota ɗaya mota ɗaya na diesel fa yanzu kusan naira miliyan ashirin da bakwai ne menene za ka je ka sayi diesel mota ɗaya ka zuba a kamfanin ka a tada janareto ka je ka yi production ka sarrafa ka sayar ka samu wannan riba. ta ina to tattarawa za a yi gaba ɗaya sai kasar ta tsaya cik a mutu waya za a yi a kori ma'aikata mu abin da yake damun mu kullum shine idan za a yi abin da za a taɓa aikin da ma'aikata suke yi to hankalinmu ya tashi domin kasuwar ma ga yadda take ina nufin kasuwar samun aiki hmm. yanzu ba ma ta maganar ko wani wanda bai makaranta ba ko dan secondary school ko wanda ya je eh, university masu phd degree guda nawa ne suke yawo a titi najeriya yanzu babu abin yi to dan meye za mu yadda mu sa ido Abun kuma ya ƙara taɓarɓarewa gaba ɗaya saboda haka gwargwadon abin da zamu iya yi a duniya wallahi zamu yi shi to ai akwai abin tambaya a nan guda ɗaya. To tambayi Ka ce za ku iya zuwa ku yi gaba da gaba da shugaban ƙasa mm. don ku tattauna da shi in dai wannan labari ya tabbata gaskiya. Mm. Ga duk matsalolin da aka rika samu a baya. Mm. Kenan kuna da hanya ta zuwa ku ga shugaban kasa kuka yi biris ba ku je kun gan shi kai tsaye gaba da gaba din kun gaya masa halin da al'umma suke ciki ba. Yawwa to abin da ya faru kwanan nan ne muka gane cewa ashe shugaba muhammadu buhari nan ba ma kanki da borin gyada suke masa ba sashi a kurtu suka yi suka kulle baya sanin da yawa daga cikin abubuwan da yake faruwa abinda nake maka magana yajin aikin malaman university asu mm. kawai wata rana na tabbata ka gani ya ce ashe asu suna yajin aiki shi bai sani ba ba wanda ya taba gaya masa dama wannan labarin ya tabbata ya ya ya ga ya fito yana roƙon mutanen asu cewa da Allah su jin yajin haki inda ya sani haka din ne sai muka ce to ai nan gaba abin da za a rika yi ba kawai zuwa za a yi a ce ai ya kamata gwamnati ta sani ba akwai hanyoyi da dama da shugaban ƙasa zai sani idan muka ga cewar hanyar ko ta hanyar NNPC ko ta hanyar Minister of Petroleum ba za su gaya masa ba to ai akwai hanyar 'yan masu tsaro 'yan securities hmm. wanda sun san cewar idan ƙasa ta shiga irin wannan hali su ma ba ƙaramin fitina za ta zama musu ba saboda haka sai abu gare su suna da hanyar muna da national security advisor yana da access to the president in muka gaya masa ya ga cewa to okay wannan abun ya cancanci lalle lalle a je ce to ku zo mu je takin ki sai a je ba wani abu ne magana a ranka ne da eh, ga iya kokarin da kake yi domin ka tabbatar da cewar wannan abubuwan sun daidaita to ba ma kitso da kwarkwata kake yi ba fa akwai wanda suke kana tafka wasu suna warwarewa ga abin da yake faruwa wannan mutumin ya kamata a yi mana tambaya a tambaye shi wai shin ina ya samu izini ina ya samu izini da dokar cewar ya ba da approval din a biya wannan kuɗin na akan mutum hudu ko biyar kacal maimakon mutum ɗari biyu ko ɗari uku me ya ga yaransa me ya tunkafansa ina ya samu wannan karfin ya kamata a tambaye shi ko amma ba rami ai ba za a ji zancen rami ba to shi din ne ramin ne muke so mu gani yanzu muna so mu ga ramin idan shugaban kasa ne shi misali kun je gaban shugaban mm. kasa eh. kun tattauna duk dan gano bakin zaren matsala mm. kuma sai ya kasance kun dawo ba a gasa kamar ko irin wanda kuke tsammani ba mm. menene mataki na gaba a ba ba ba ba ba shugaba Muhammadu Buhari bane kamar ya yawwa zai iya yin buris da duk abin da ka sani a duniya amma in an ce kuɗi wani ya taɓa ya karkata domin son zuciya ko hana ko wani abu wannan kan ba zai yadda ba ni na imani har ga Allah ba zai yadda da wannan ba har yanzu ni ina ni ina nan akan bakata wannan kam ko me ka ce ko kun yi taɓin alli da shi kun an karar da shi cewar gashi sun taɓa dukiyar da ba ta ba kuma bai bari bane ka zama shaida akan haka ni ni ni ina da wannan ƙarfin zuciyan saboda in dai ko yanzu ai muna da wayarsa muna da kwarai da gaske kuma na da wayoyinsa aiki kuma da kyau kuwa ai shiru ne maka saboda ba na son ne in zo gidan rediyo in tona yana da wayoyi wanda idan abu ya gagara za ka yi masa text directly kuma zai kira ka ikon Allah zai kira ka ku yi magana da shi ya ji abu yadda yake idan ya karanta zai kira so idan muka a wayannan hanyoyin duk da nake maka magana domin bai kamata ne ka je ka rika nuna cewa to ai kai tunda kana da abin da bar kawai ka tura mar ba a'a yana da matsaloli da yawa a kansa saboda haka bari mu bi ta wasu hanyoyin na gwamnati in ya gagara abu ya gagara sai mu tura mata text mu gani gwamnatin ta waye Gwamnatin sa ce ba za a ce gwamnatin eh, dan warano ba za a ce gwamnatin isa tijjani ba gwamnatin buhari za a ce batun waɗanda suke taɓa dukiyar da ba ta su ba hmm. kuma ya kasance shugaba da yanzu ka tabbatar da kana da imani cewa in ya sani ba zai bari ba hmm. wannan batun anya ba zai zama da bayani mai faɗi ta ƙarƙashin ƙasa ba la'akari da zarge-zarge masu tarin yawa da suke a ƙarƙashin mukarraban gwamnatin da ake ganin gashi an fara mulki ba su da komai amma yanzu sun tara kuɗaɗe barkatai a zahiranci kowa ya san cewar kuɗaɗe da samun su ya wuce na rayuwar albashi da dan alawus na aiki wato alhaji dan warar ina fata Allah kawo wani dalilin da zaka shiga gwamnati inda alkhairi eh dama fata na ce fa fata kan na alheri ne ba zama ka fata mun dalilin shiga gwamnatin wai nake eh dalilin shiga gwamnatin alheri eh hmm. dalili abin da yasa na ma wannan magana Allah ya sani ba ni da dar ko kokonto a zuciyana cewa maganar da shugaban kasa ya gaya wa mutane na cewa zai yaƙi da cin hanci da rashawa da gaske ke ba ni da kokonto amma process din tafiyar da gwamnatin nan ne aka samu matsala abin da za su kawo masa da abin da za su zo su karantar da shi briefing da za a kawo mishi memo da za a kawo mishi bare ma gwamnatin siyasa ce fa karka manta gwamnatin siyasa ake yi saboda haka abin da za su yanzu kamar wannan magana da ake yi ta dariya da tsohon gwamna dariya da tsohon gwamna inyame ai ba kawai from the blues kawai shugaban kasa ya tashi ya ce shikenan ya yafe musu ba a'a ka bincika ka ji me ya faru ya aka yi ya aka yi har magana ta zo abin da za a matsayin shugaban kasa duk abin da za a rubuto a kawo ma mm. baka da iko na ka yi bincike mai kyau ta karkashin kasa ka tabbatar da sai hancin abin da su makarraban ka za su gaya maka sai kawai ka amsa to idan baka seta ba wayannan yan siyasar da muke da su mm. the crop of wai wato irin irin yan siyasar da muke da su wallahi wasu daga ciki in ba abu abun da ransu yake so ba za su kawo gwamnati matsala domin su ba gwamnatin ce a gabansu ba ta yi matsala kuma a cikin gwamnati dama ana yawan kawo ta tunda yanzu ga abubuwa da yawa da kace suna sai dora shugaban kasa abu daban abin da kuma yake daman al'umma daban to ai eh, matsala eh. an kawo gwamnati eh to amma shi ai problem din karancin information koko labarin da ake yi da zai iya kaiwa gaban shi shine matsala shi yana ofis yana karanta jarida sai abin da aka kama sa ba zai iya ba kamar ni ne da kai yanzu da misali da hoto da shi abin da aka kawo masan din kuma bai da sauran hanyoyi na yin bincike a matsayinsa na shugaba lamba daya a ƙasa eh yana da su to wannan kuma shine ai ba kamata a ce a matsayin dai in warware ma maganar nan to tunda shi kake so mu yi maganar rashin tsaro a ƙasa insecurity a sani na abinda na sani akwai abinda ake kira joint intelligence board mm-hmm. wata haɗakar masana bayanan sirri ce eh, mm. ƙarƙashin shugabancin national security advisor shine duk waɗannan kasan ba za ka san adadin eh, securities agency na security a ƙasa ba za ka san yawan su ba wasu a ɓoye suke har mutum har kaba duniya ma ba za ka sani ba su za su zo su faɗa haka su faɗa to inda aka zo ka samu matsala da wannan eh, tun daga kan jonathan a gane daga kan shugaba jonathan aka zo maimakon a yi wannan sai ya zama na cewa duk kowane security arm yana da direct access zuwa ga president ka gane daraktar janar na sss zai tafi je gan shi daraktar janar na nia zai tafi je gan shi chief of army staff zai tafi je gan shi ko da ba abin da ya shafi kowa zai je ba da nashi security briefing din daban to in ba a samu an ɗinke an ɗaure maimakon su zama dukkanin su za su eh, zo gurin shi mai ba shugaban kasa shawara ne eh, kamata ya duk kowa ya kawo nashi brief din Kazane kazane kazane kazane. national security advisor dauka ta ya kai wa president shugaban kasa ya ba da directive sai ya dawo da su to sai zamana abin da ake ciki kowane security agency din yana neman ya nuna wa shugaban kasa cewar shi ya fi sani su suka fi sani su suka fi yin aiki saboda kowa yana cin gashin kansa ba tare da wannan coordination din ba ta matsala ne sai bango ya tsage kenan eh, ya ba ma kadangare ba bangon ya tsage ba kadangare ba kada ma ya shiga masu sauraro idan kuna da tambaya kuna iya rubutu sakon sms ta lambar waya sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya sifili tara sifili biyu hudu hudu daya hudu tara shida daya zama ku iya wallafa ra'ayoyinku a shafinmu na freedom radio nigeria da ke a facebook yanzu bari mu dauki waɗannan sakonni alabar shi da mun dawo za mu dora to mai sauraro sannu mu da dawowa cikin shirin barka da hantsi da ke zuwa maka daga nan freedom radio muryar jama'a wanda a yau muke tattaunawa kan matsalar karancin man fetur da dalilan da suka sake janyo faruwarsa a wannan gaba wanda muke tattaunawa da mu kamar isa tijjani tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta ƙasa nupeng kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa nlc kamar ah, isa ta jani hmm. kafin tafiyar mu hutar rabin lokaci baya baya kaɗan kayi magana dai akan cewar matsalar da kuka gano ta ƙarƙashin ƙasa duk da kuna bincike a kai shine batun waɗannan kuɗaɗe da ake bin gwamnati kuma ya kasance an je an yi wancan abu da kamar ya zama kashin dankali hmm. babba ya danna ƙarami hmm. kuma ka ce idan kuka tabbatar da gaskiya ba za ku bari ba ta yaya za ku tunkari matsalar idan ta tabbata gaskiya din ai da farko tukuna za a fara ne da wanda abun ya shafa mutanen da suke da kudaden da ba a biya din ba suke da kudaden da ba a biya su ba ya kai ga sun tsaya to su za su zo su zauna wuri guda su faɗi matsalolinsu ni ba na ifan ba na ifman amma a matsayina na dan gwagwarmaya duk abin da ya shafi eh, mutanen da nake tare da su to ya shafe ni idan suka zo suka zo suka complain suka nuna muka tabbatar da haka ne kamar yadda nace to za mu taimaka musu wajen rubuce rubuce za mu taimaka musu wajen kai kara domin a koka a tabbatar da cewar yancinsu da mutuncinsu an kare shi wannan shine abin da zamu yi to amma ni abin da nake ma dubawa duk guda ɗaya hmm. su waɗanda za ku yi zargi a matsayin manya da za su wuce gaba a irin wannan da su hmm. girman su bai kai ga tumbatsar da ya kamata a ce za su zama gata ne ma ga na ƙasa ba ne? eto eh, wanda yake da wadata zuci ba ka san akwai abin da bature yake kira contentment ko hmm. idan mutum yana da wadata zuci to wani ma yau din zancen da ake yi misali babu na cefane a gidansa amma ba za ka sani ba akwai wanda kuma yana da miliyan dubu so dubu amma gani yake har yanzu duniya ba ta masa ba shi yasa ake cewa duniya magani mai kokari za ta kyale ka kai duk abin da za ka yi ka nemi duk abin da za ka nema ka tara abin da duk za ka tara ana tafe mutuwa ba ta ɗau mutum ba tsufa ma ta ishe shi to amma an ce fa idan bera da sata daddawa ma tana da wari to wacce ce dawar kenan misali yanzu misali idan gwamnati hmm. bata bada dama ba irin wannan matsala da ta janyo wannan yanayi da aka san ka za ta faru a'a ai yanzu mu ba za mu san da haka ba sai in mun je mun tabbatar tabbatarwa da gwamnatin cewar ga abin da ya faru hmm. farko tukuna muna son mu san shi wannan mutumin da ya yi wannan abu ya ba da izinin a biya ina ya samu wannan karfin gwamnatin ce ta ce eh haka gwamnatin tana sanar da cewar ga adadin mutane suna nan waɗanda suke bi abun ya yake neman ya tsaya aka ki aka biya waɗansu shafafu da mai in eh, haka ne haka gwamnatin take so sai mu sai mu kyale su mu samu su ido mu gani da za ta je amma dole ne ba zai yiwu wa shiru ba to gwamnati me kuke tsammanin ta yi daga ƙarshe idan har kuka je ah, a eh, haba na rano yanzu mutum yanzu misali misali baran bari misali da freedom shikenan sai sai sai md ya ce da wane da wane da wane mutum uku ko hudu a biya su albashin wata takwas takwas sauran duk gaba ɗaya kowa ya jira za a samu zaman lafiya nan a'a ai an sawa za ka ya danganta da dalilin da ya janyo aka yi ah, to amma sauran mutanen su mutu kenan a ko da ba su mutu ba zai iya yiwa a nuna musu mafita ko me mafitar ai mafitar su albashin su ko to sai aka ce a sun yi putin fa service na magana ake akan wata takwas ko shekara guda ko wani abu mm. sai a zo an dan samu wani abu daga wanda za a dan yayyafa mutane su samu sauki sai a ce a mutum uku ko hudu ko biyar su kadai za a biya sauran su jira A san babu adalci kuma zama lafiya zai karanci inda gaskiya za a faɗa mm. to kenan kuna tsammanin gwamnati bayan ta gano gaskiya game da matsalar hmm. za a gyara a zo a yi abin da ya dace haka muke sare hmm. haka muke sare amma ba mu da yaƙini kuma ba mu da tabbas sai dai muna da tabbas ɗin da cewar mu dai abin da muke har yanzu ko ma me za a faɗa a faɗa amma muna ganin cewar idan shugaban ƙasa ya san da wannan ba zai yarda da haka ba to idan ya sani din kuma ba a ɗau mataki ba shine wannan muna da shi muna da ƙarfin zuciyan haka hmm. wai idan ya sani din hmm. ya zama kuma ba a ɗau matakin gyara ba ya za a yi to a matsayin mu na yan adam ba za ka iya cewa ɗari bisa ɗari ka yanke hukunci eh za a yi ko a'a ba za a yi ba amma dai kamar yadda na ce mu muna da fata cikakke na cewar za a ɗauki mataki in kuma ba a ɗau mataki ba kamar yadda na ce gwamnatin ta waye yanzu dai ba za a ce gwamnatin isa tijjani ba gwamnatin shugaba muhammadu buhari za a ce saboda haka ai dole ne zai ga zai yi abin da shi ma fa abin nan ya dame shi ka dinga maka ya dame shi abubuwan da ake cikin nan ya dame shi kawai dai a bar magana amma na imani har ga Allah inda ya sani na abubuwan da ake kawai suna mushi kanta da borin gida eh to tunda bai sani ba ta za abin da zai dame shi tunda bai sani ba ah, to gashi in yayi misali kamar har yanzu dai magana asu da bai sani ba da ya samu duk hankalin shi ya tashi ya fito yana cewa da Allah asu su yajin aikin nan a zo a zauna hakenan in ya sani zai damu zai ɗauki mataki da haka ne muke ganin cewa wannan din ma in ya san ga abin da aka yi zai ɗau mataki ba zai shiru ba amma a hurumi na shugabanci ko jagorancin al'umma hmm. a matsayin ka na comrade isa ta jana a shi yau kai ne a kujerar shugabancin kasa. Hmm. salon yadda ake tafi da mulki a yanzu ya yi daidai da yadda kai ma za ka iya tafi da shi idan ka samu da'a ba daidai ba ne ya ya kamata lamarin ya kasance kenan ni wal kaga dai na farko ba ni Allah ba shugabancin kasar ba hmm. eh, hawa dokin maciji samu ya fi iya. samu ya fi iya amma in ba haka ba kuma ma ai kowa ya yi wa shugaba Muhammadu Buhari fatan alheri in ka tana mawaƙin na rara yana cewa masu gudu su gudu hmm. to sai har ni akwai ranar da bana mantawa madina dauna dauda ta voice of america take tambaya na nace ni abu ɗaya ne kawai nake jin tsoro lokacin da aka rantsar da shugaba muhammadu buhari na ce akwai wani mawaƙi marigayi garba sufa a kano yana waka yana cewa kunnan jaki ba ta ƙara ba kura tsoro don ta sani ba gashi ba ne tun nama ne na ce to ni ne abin da nake gudu kada barayin najeriya su gane cewa shugaba muhammadu buhari da ake tsoro ba abin tsoro ba ne ba kuma haka din ya faru su ne kuma suka sake dawowa suka yi creeping back suka koma gwamnatin in ka duba zaka ga kashi da biyar daga cikin waɗanda suke gwamnatin apc npdp ne saboda haka sai aka da kai ne shugaban ya zaka tunkara lamarin a gaskiya zan so in tace tabbatar da cewar ba gidan jeza a koma ba to amma da kanka ɗazu kuma ka ce akwai waɗanda in baka yi musu yadda suke so ba hmm. ba za su bar gwamnatin ta zauna lafiya tun farko in baka ba da kofar haka din ba ma ai hakan ba zai yi ba kai fa kace sai bango ya tsage nace da kai yanzu ba ma kadan gare ba kada ma ya shiga yanzu game da halin da muke ciki hmm. ina mafita kuma ina ta ina za a dau matakan da za su kawo mana karshen waɗannan matsaloli musamman matsalar man fetur dinnan matsalar man fetur dinnan ni fa a gani na shugaba muhammadu buhari shi ne zai iya warware wannan biyar ne na su saudi arabia da suke tsakiyar eh, eh, eh, desert da zafi da komai nawa ne baya wuce 8 dollars to saboda haka idan shugaban kasa yana da bukata gyara refineries wato vested interest ne mu dai a sanin mu a sanin mu ba za a ce a'a shugaban shugaban Muhammadu Buhari yana kare yancin wasu yan jari hujja ba ba na jin haka ne ya ce yana karewa domin kawai su ci gaba da wahal da mutane amma kirawo gurin manajan darekta na NNPC kai eh, in za ka zo ka zo min da executive director ɗinka petrochemicals ka zo da executive director ɗinka technical ka zo da electrical abin ɗinka duk ku zo jama'a eh, ku 'yan ƙasa ne ni ɗan ƙasa ne abin nan yana shafan gwamnati na za ku iya gyarawa ne ko ko a'a in kawar da ku in kawo wanda za a za su gyara kasan dai ba wanda zai ce eh kawar da mu ko hmm. za su ce a ah, za su gyara to me timeline din da za ku bani daga yanzu a wani lokaci ina son akalla mu fa ni yanzu magana da muke yi fa refinery ɗaya ma ɗaya in ta tashi za mu samu sauki idan ka kaduna refinery kawai tana aiki dama su ukun ko su hudun gaba daya ko da sun yi aiki gaba daya ta 100% wato ko da sun yi 100 bisa ba lallai ne su wadatar da mu gaba daya ba amma abin da za a nema a waje din ba zai taka kara kare ba saboda haka idan muna da refinery guda daya mai kyau a cikin gida za mu iya samun sauki sosai wallahi ba kaɗan ba to ai ga refinery din dangote an ce tana gab da fara aiki za ta kawo mana sauki kenan to refinery din dangote mai mutane suna manta wani abu dangote fa ɗan kasuwa ne hmm. kunu in ji bahaushe ana yin sa dan menene da riba yanzu an dangote ɗan najeriya ne shi kenan sai ya zo sai ya tace mai sai ya ce yan najeriya ku zo barin sayar kuma ya da arha bayan ya san in ya kai man waje ga adadin kuɗin da za a biya shi to ba za a bashi kuma mai da yawa ya tace dan ya zama a kasar ma tunda dan kasa ne shi hmm. a kasar aka hako kuma a cikin kasar matatan nan take a ce ga wani adadi da yarjejeniya zaka tace shi kuma ka sayar da shi a cikin kasa ba to to misali dan me za a dora mar wannan wahala ko kuna da refinery ya mana ya ka ji mana ya ka kai kasan da inda ya je samu azikin ya zo gina refinery me ya contribution na gwamnati a ciki Wani ta bashi kudi ta ce zo ka gina refinery ne kuna da shi abu gashi nan amma kuma arzikin kasa ya dai da Allah hale masa yake haka eh, eh. arzikin eh. al'umma. nan kyauta ake bashi kyauta ne amma dai yafi na waje samun damar sa cikin sauki tunda shi a cikin gida ne ko ai ba kyauta bane shi ko ko kaji an ce maka za a rage wa kuma da ta jani kana so ka ci tasiri da ita wannan matatar mai ta dangwace za ta yi ba zai taɓa shafar talakan Najeriya ba ba kalmar kenan ba abinda ba na so hmm. a ɗora duk expectation da tsammani tsammani eh, na sauƙin mai a Najeriya a kan Dangote ni ban yarda da wannan ba mm. muna da muna da namu matatun man mu mu kasa gyarawa a ce za a ɗora mutum ɗaya don me shi ma ya shiga cikin fagen kasuwar ya taka rawa mu ma inda gaske ne mu gyara refineries mu ai ai ai ai ba wasa bane idan kana da diesel ɗan Kaduna wallahi gashi an ana kawo diesel ɗan Nijar barin ga ma bambancin su idan yau zaka bada lita dubu ɗaya da ɗari biyu wa motarka ɗan Nijar ya tafi je ya ɗauko maka kai dubu ɗaya da ɗari uku zaka bayar ya je ya ɗauko maka mai daga Legas zuwa Kano in ɗan Kaduna ne dubu ɗaya da ɗari ɗaya zaka ɗauka zaka bayar saboda quality ɗin da kaurinsa ya bambanta in ka sa mai ɗan Nijar ne inda shi ma an ce man grade grade ne ko grade ne mana eh, grade ne grade kowa daraja daraja ne to me yasa kuke shigo mana da wanda daraja ta saba take ba me yasa ake yin jari hujja ba an sani ba duk abu ai sun sani to yadda zaka ce baka yadda kuma yan jari hujja din ake karawa karfi ba a'a ni fa na ce ba abin da na ce kenan ba mm. na ce ba na jin shugaba buhari a matsayinsa na karan kansa yana kare yancin yan jari hujja domin su ci gaba da gallaza mutanen ƙasa ni a shi a karan kansa ban yadda da haka ba kuma ban kana kyautata masa zato eh, amma yan jari hujjan su suke duk wani abun na hana refinery aikin ba wani bane a yan jari hujjan ne interest ne a vested interest ne su ne suka hana ba da masu aliyu rijiyar lemu a shafin facebook ya sallama da fatan alkhairi ya ce yana maka barka da zuwa hmm. tambaya ta ga babban bako ta ce wai shin me yasa ne wasu gidajen mai suke kullewa da rana sai da yamma su buɗe su rika sayarwa sama da farashin gwamnati kuma anya mako akwai dpr yanzu me yasa yanzu hukumar corruption anti-corruption ba ta yin aiki yadda ta baya take yi a to ai tambayar da suka fi karfi na duk ba za ka iya ba da a'a DPR ne na san babu DPR yanzu a karan kanta a matsayinta na DPR an dunkule ta wuri guda an tattara da PPRA eh, da PPRA da PEF din da DPR an dunkule wuri guda hmm. kuma zancen a wayansu ba sa bude mai sai ba sa bude gidan mai sai da yamma domin su sayar sama da farashin famfo to ai ba kawai DPR ne suke da alhaki ba gwamnatin jiha tana da haƙƙi ta tabbatar da cewar ana sayar wa 'ya'yanta mai akan farashin da gwamnati ta da domin a ƙarshen karewa da ƙarar kasuwar kun siyo shi sama da wannan farashin kuma ba to wannan kuma daban za su iya zama da gwamnatin ai duk abu inda akwai bayani watakila an zauna da gwamnatin kenan an Allahu alam ban sani ba amma dai ka san dai gidan mai dai in ma NNPC ne za su baka bakwaces a baka license a yi mai gidan man aina yake Adamu Musa Imamu Fagulu a shafin Facebook ya ce wai har yanzu ana shigo da gurbataccen man nan ne dan ko jiya fa na sha irin sa a gidan mai <laughs> wai me yake janyowa ne ne to gaskiyar magana zancen karmar gurbataccen mai yaudara ne to babu shi babu shi mutane ne suke yin abin da suka ga dama domin in an zo a ba su a ce ai gurbatacce ne amma kuma in ka ba da baya su suke sanin yadda za su tace abinsu inda suke din su je su sayar da abinsu saboda haka ban ki ba watakila ya shawo man da an kawo daga ba kalmar ba gurbatacce ba ne kamar yadda muka ce ni da kai grade grade hmm. to babu mamaki akwai ya sha wanda ingancinsa eh, ingancinsa bai kai na domin akwai gidajen akwai mai a waje a kasashen duniya da ba za ka fara kai mutanen kasa su ba ba za ma ka fara ba su suna duba inganci na eh dole kuwa dole sai an dora na'ima ta bangaren ki akwai sakonnin SMS ne ko wasu tambayoyi da zamu iya dauka Ito eh akwai sakonni daga basiri mai basira da wakin tofa shi ma dai yana magana ne akan karin kudin lita hmm. a lokaci ɗaya zaka ga wani mataki wai suke ɗauka idan suka sami irin wannan to a matsayinku na masu ruwa da tsaki akwai wani mataki da kuke ɗauka ne idan kuka ga irin waɗannan abubuwa da farashi eh. Karin farashi mm. babu abin da muke tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ne kai fa mm. babu wani taɓin ali da kake da ita kungiyar kwadago don ganin yadda za a ƙara haɗa ƙarfi da ƙarfi a yi wa tattalin eh, mun ai kai kai ma ka san cewa ko ba komai shekaru sun fara zuwa ka gane ko to saboda haka yanzu tsallan da muka yi da a titi mu taka kilomita bakwai takwas yanzu kanin girma ya zo ayo ba zai yi ba sai dai mu ga wani baya yau da mu cewar amma ga layi masana lafiya sun ce da ana exercise ai ana motsa jiki me za a yi gaba da eh na da ana motsa jiki amma dai ka bashi a dan kilomita 2 biyu uku <laughs> eh, amma ba takwas goma ba to ana ba da shawarwari yanzu ga su shugabannin kuma ah, da akwai kyakkyawa alaka tsakanin mu akwai kyakkyawan wannan wannan motsi kake ji za su yi na daukar mataki kan waɗannan matsalolin da suka bai talaka ai yanzu wannan abin da ya faru ko abin da yake faruwa yanzu ai kwanan nan mun yi mayday symposium kuma daga nan aka zo aka yi award dinner a ciki ma aka zaɓi wasu masu gidajen man waɗanda suke iya nasu kokari wurin tabbatar da cewar sun sai da man kan farashi har aka yaba musu aka ba su kyaututtuka kaga ya zama ne kenan ana lura da abin da ah, ake yi to abin da ya saura shine mu ba su shawarar cewa to waɗanda kuma suke ah, wahal da mutane a ɗauki matakin da za a tabbatar da cewar in ma fitowa za mu gidan rediyo mu ce da wane da wane suna cutar mutane suna sai da mai sama da kaza ya kamata mutane su san eh to sai insha Allah to ma sauraro sai yi mana afuwa nan zamu sallama da ku lokacin namu ya riga ya kare kamar yadda kuka ji matsalar karancin man fetur da dalilai da suka sake sababata a wannan gaba shine maudu'in da muka tattauna wadda muka gayyato kamar isa tijjani tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta kasa nupeng kuma tsohon mataimakin shugaban kungiyar kwadago ta kasa nlc kamar mun gode allah mai da kai lafiya adamu ismail garki shine jagoran shirin a madadin yan uwa abokan aiki salisu bafayo da na'ima dauda bature da kuma injiniyoyin mu da suka kula da na'ura ibrahim isa dan uwa rano ke mana sallama da fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar kuskure mu kama hanyar gyara mutane freedom radio